إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo rayuwar wannan lokaci ya ba mu iko da dama na haɗuwa a wannan gari na gwalan wato karamar hukumar numan ba don kuma ba sai don gabatar da wa'azi wadda wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna take gabatarwa mataki bayan mataki tun daga na ƙasa zuwa jihohi zuwa ƙananan hukumomi da rassa wacce take asasawan almarhum Sheikh Ismail Idris bin Zakariya wacce take da headquarter a Jos muna roƙo Allah ya ji kansa da rahama ya ji kan babban malaminsa da rahama wato a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ya kuma ƙara gudumawa da taimako da lafiya ga shugaban malamai na ƙungiya na ƙasa baki ɗaya a Sheikh Saniya Yahya Jingir da dukkanin mataimakansa mataki bayan mataki har zuwa rasa muna roƙo Allah ya ƙara musu gudumawa da taimako to mun haɗu a wannan gari a mataki na wato reshen jihar adamawa na wannan ƙungiya wanda a sheikh musa abdullahi jimeta yake jagoranta muna masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya tare da abokanan ayyuka waɗanda suke tare da shi wajen gabatar da wannan aiki allah ya ƙara musu guduma da taimako to yan uwa musulmi yau dai kamar yadda mai wa'azinmu ya gabatar wato wanda ya sauka a yanzu malam ibrahim allah ya saka masa da alkhairi yau 28 ga watan rabi'ul awal lissafi kenan ayuwan 26 ga watan rabi'ul awal afwan hijira yana da shekara 1444 wanda ya yi daidai da ainihin 22 go 21 ga watan da biyu ne ba? taib wato 22 ga watan goma a lissafi kenan bisa kaddarawa miladiya haihuwa annabi isa dan maryama alaihi salam shekara ta 2022 daidai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala gudumawa da taimakonsa da neman dacewa da kuma yadda wannan ayyuka da ake gabatarwa allah ya sa ya zama karɓaɓɓe aurensa to 'yan uwa musulmi mun ji malam ya ɗauko mana tarihi dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan yi mana tsokaci kaɗan yana cikin bayani kuma sai aka ce masa lokaci ya yi ma'ana time ɗin da aka bashi iya abin da zai yi akan wannan mambari a yau ma'ana ya yi ba lokaci na ajali ba da aka sani don aksarin aka ce lokaci ya yi ta ana ganin wato wani mataki ne na daban to amma wannan lokaci na iya abin da aka ayyana masa zai yi tsawon mintoci da aka bayar zai yi na mana nasiha da kuma wa'azi Allah saka da alheri rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin koyi ne wato ga dukkan musulmin duniya maza da mata wato dattijai da matasa da kuma ainihin hatta yara da ake ba su tarbiyya to za ka ga ana ƙoƙarin nuna musu sira na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba don kome ba saboda hakan ya ƙara wato zaunar da soyayya na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a zukatansu to wannan na tabbatar mana da cewa lallai babu shakka annabi sallallahu Alaihi wasallama babban abin koyi ne kamar yadda ayan alkur'ani wato ta tabbatar mana Allah yana cewa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله سبحانه وتعالى ينقى ومؤمني مس إيماني مزاد ماتا ينقى سوى لقد كان لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika wato uswatun hasana kyakkyawan abin koyi ya ku al'umma musulmi wato dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance gare ku amma ga kowa da kowa Allah ya ta'a liman kana yarjullaha wal yawmil akhir ga wanda ya kasance yana kaunar saduwa da Allah lamun lafiya yana kuma bukatan samun gidan lahira to lallai shine mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda manzon Allah ya koyar ba bai yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda sahabbansa sayyidina Abubakar Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali da sauran sahabbai suka yi ba to ko da ya yi da'awan wannan abin koyi yake da manzon Allah to hakikanin al'amari bai yi ainihin koyi da manzon Allah ba kuma bai yi wa ainihin wato adalci wa manzon Allah ba matukar wannan abun nasa ba koyarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ba duk da'awa da ya yi na cewa abin da ya yi dinnan koyi ne da manzon Allah to matakar idan ba koyarwar Qur'ani ne ko hadisi ba ko wani ingantaccen tarihi daga magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo su da waɗanda suka biyo waɗanda suka biyo su ba to lalle babu shakka wannan abun ba a kiransa koyi da manzon Allah ana kiransa bid'a don haka hakikanin koyi shine abin da manzon Allah ya yi ko ya yi umarni a yi ko kuma aka yi a gabansa ya tabbatar to saboda haka idan muka dubi da'awan al'ummomi da yawa yanzu ko wasu jama'a to za ka ga suna wasu abubuwa wanda yake kai a matsayinka na mai tunani da hankali ya yi fita waje daga tsarin musulunci amma sai aka dangana wa musulunci aka ce kuma da annabi ake koyi to kaga wannan bai zama wa addini ba haka duk abin da bai zama an ɗauko koyarwa ne daga manzon Allah ba komi fenti da aka yi masa to la kuna dinan ba dai zama addini ba saboda haka mu yi kokari yan uwa musulmi mu zama masu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama koyi da sunnansa bin matakin da sahabbansa suka tafi a kai tsayuwa kan abin da manzon Allah ya karantar da su suka tsaya a kai to a kai muke bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to irin abin da suka yi to a kai za mu tafi amma in muka saba da nasu to lalle babu shakka ba dai zama addini ba sai dai a ce wasu shaidanu sun kago musu wani abu wato suka tsara musu kuma suka dora su akai suna bi saboda ne Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana hatsarin kirkiro wani abu ka kawo cikin addini da sunan addinin ko kuma ka yi da'awan kai musulmi ne sai ka ɗauki wani karantarwa daban daga yahudawa ba daga musuluncin ba kuma ka ce musuluncin ne kake yi Ta wannan alal hakika ya zamo aiki na shaidanu da kuma karantarwa na shaidanu Allah subhanahu wa ta'ala ya am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون الله سبحانه وتعالى يتسي su masu irin wannan ɗabi'a da wannan hali na tafiya akan wani tsari ba karantarwa addinin musulunci ba ba koyarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ayoyin alkur'ani akai babu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babu wani cikakken tarihi gamsashe ingantacce a tarihin musulunci sai suka ɗoro akai suka ce addini suke yi to lallai babu shakka sun bi koyarwan shaidanu Allah ya ce amlahum shuraka ko dai suna da wasu abokanan tarayya ne shaidanu shara'u lahum min ad-din suka ainihin tsara masu wasu dokoki da sunan addini suka tsaya akai kuma suna bi wanda wannan abin malam ya ya'zan bihi Allah Allah subhanahu wata'ala bai yi abin nan bai yi umarni da haka ba bai yi izini da haka ba sai ya ce walaula kalimatul fasli ba don dai kalma wata take tararrabewa ba na tabbatar da gaskiya wato daga ƙarya Allah ya ce laqudiya bainahu to lalle babu shakka da an ainihin wato yi hukunci tsakaninsu to sai dai Allah subhanahu wata'ala ya sanya ajali na ainihin yin hukunci tsakanin bayi ta yadda kowa idan ya zo a daidai wannan lokacin ko wannan ajalin to a nan ne za a ainihin masa sakamako dangane da abin da ya aikata a rayuwarsa ta duniya Allah ya ce in ba don wannan kalma ta ainihin rabewa ba lakudiya bai da da an yi hukunci tsakaninsu sai dai me Allah ya ce eh? fi ma hum fihi yaktalifuna cikin abin da suke saɓani a ciki dangane da abin da wasu suke tsaye a kai na gaskiya wasu kuma suna aidafin tsaye a kan abin da yake ba gaskiya ba kuma karya suke sai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin kawo mana wannan domin mu gane cewa lalle manzon Allah babban abin koyi ne mu sani cewa abin da ya zo da shi to wannan ne ake kira addini abin da annabi bai kawo ba to ba a kiransa addini don haka komi fenti da inganta abin da aka yi to bai zama wa addini 'yan uwa musulmi cikin hikima da ainihin wato tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya masa umarni da ya bi ya kuma kira wannan al'umma a kai tsarin da malam ibrahim ya gina mana karatunsa a kai lalle babu shakka rayuwa annabi kawai babban abin koyi ne wanda idan mutum wato bai bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to ya bace ina ganin akwai gyara da za a yi nan ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم saboda haka duk mutumin da ba koyi da yayi hakikanin koyi da da manzon Allah ya zo da shi ba to lallai babu shakka ya zalunci kansa sai Allah subhanahu ta'ala daga ƙarshen ayan sai ya ce wa inna zalimina lalle azzalimai eh lahum azabun azim suna da alim suna da azaba wanda yake mai radadi kowa cikin mutane idan dai yana da awar musulunci to lallai ya tabbatar da cewa abin da yake yi musulunci ne ya karantar da shi abin da yake yi addinin musulunci ne ya koya masa abin da yake yi haka manzon Allah ya yi umarni a aikata amma idan ba haka ba ya dawama akai kuma ya mutu to ya zalunci kansa so da haka Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tsarin abin da ya aiko shi zuwa ga wannan al'umma duniya gaba ɗaya ya kira al'umman duniya gaba ɗaya bisa hikima kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cikin wato ƙarshe-ƙarshen suratun nahal الله سبحانه وتعالى ya الى سبيل ربك بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله سبحانه وتعالى bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira nau'in kabilun larabawa daban-daban ya tabbatar musu cewa shi dinnan manzon Allah ne manzo ne zuwa gare su gaba ɗaya da su tsaya akan abin da ya zo da shi wannan tsayuwa akan abin da ya zo da shi hanya su kenan ta tsira da kuma kukuta a rayuwarsu duniya da kuma gobe alkiyama saboda haka daga nan ya zarce da wa'azi da kuma kira da karantar da ainihin wato jama'arsa makusanta har kuma abu ya bunƙasa wato dukkanin sauran al'umma wato ya kira ya kai gare su Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya annabi sallallahu alaihi ila rabbik kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka wato zuwa ga addinin musulunci bil hikimati da ainihin hikima ma'ana kai kira da alqur'ani wal mau'izatul hasana da kuma wa'azi wadda take kyakkyawa Allah ya ce wajadilhum su wannan mutane da ka zo ka same su a wannan hali cikin wanda ribibi da suke ciki na bautan wani Allah to kai tayayya da su billati hiya hasan da wacce take kyakkyawa ma'ana abin da yake mafi kyau to da shi za ka yi jayayya da su har su gane abin da suke kai bata ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa dadilhum billati hiya ahsan sai ya ce inna rabbaka a'lamu inna rabbaka a'lamu biman dalla an sabili haka ne ko wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah subhanahu wata'ala wato shi yafi sanin wanda yake ainihin wato ya bace gabarin tafarkinsa ya ainihin kama hanya ta ainihin wato kafirci ya kama hanya na shaidanu kuma Allah shi ya fi sanin wanda yake shiryayye to Allah ka shiryar da mu kuma ka ganar da mu saboda haka wannan bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya yi wa'azi ta wannan hanyar to sai ya fara kiran al'ummarsa wato da hikima ta hanyar ainihin lalama ta hanyar ainihin rarashinsu ta hanyar ainihin natsar da su domin su yadda da abin da ya zo da shi to amma duk da haka ya ci karo da irin matsalolin nan da ɗazun malam ya fara bayyana mana inda ya fara karo da ainihin wato matsalan abu lahabi tun lokacin da ya kira su kira na farko na cewa shi ɗin nan manzon Allah ne zuwa gare su baki ɗaya sai abu lahabi ya bashi wancan ainihin wato ansa ko kuma ya bashi wancan jawabi to kun ga anan sai ya zamana ayar da ta biyo bayan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato idfa billati hiya ahsan haka ne go. ka ainihin wato tun tunkuɗe da ainihin al'amari wanda yake mafi kyau ma'ana idan aka zo maka da abin da yake mummuna ko aka gaya maka kalma wata take mummuna to ka tun tunkuɗe wannan kalman ka kare ta da kalma mafi kyau saboda haka kenan kaga anan wannan na tabbatar mana da cewa lalle babu shakka mai wa'azi a kowane lokaci yana da bukatan ya samu juriya da kuma ainihin dauriya irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanta wato a wajen al'umma saboda haka wannan na nuna mana cewa lallai ana akwai bukatan haƙuri ga dukkan mai wa'azi yasa idan ka duba malamai suna cewa wato ainihin wa'azi yana nan ƙarƙashin tsari na abin da ake kira haƙuri wanda wannan haƙurin yana tare da dukkan mai wa'azi idan da ya wa'azi domin zai iya fuskantar al'ummomi kala-kala kuma iri-iri daban-daban da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi haƙuri kaga irin kalmar nan da abu lahabi ya faɗa yana cewa tabballaka alihaza jama'atana yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kalma yana cewa halaka gare ka yanzu don wannan ka tara mu abun nan kenan da ka tara mu ka gaya mana cewa abun bauta abun bauta guda ɗaya ne to wannan sura da ta sauko suratul lahab da take nuna illa da kuma aibi na Abu Lahabi da matansa ta yadda suka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nau'in cutarwa to wannan ta sa wato sun samu ƙarin daman buɗe ƙofa zuwa su cici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana ayoyi daban-daban na nuna cewa kai mai kira zuwa ga Allah kai hakuri to wannan dukkan mai wa'azi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bukatar sa da ya zama mai hakuri mai juriya Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa misali da wani bawa cikin bayi wato shine annabi wato abin nan dawudu alaihi salam kamar yadda ya cikin suratul sad Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato isbir ka yi haƙuri wato wadkuru abdana dawud zal'aid ko innahu awwab ka yi haƙuri kuma ka tuna bawanmu dauda wato wannan shi wannan bawa namu dauda zal'aid ma'abocin ƙarfin yunƙuri ne wajen aikin ibada saboda haka innahu awwab lallai shi annabi dauda alaihi salam mai mai da al'amari ne zuwa ga Allah to malami ya zama mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah zai samu taimakon Allah kuma ya tsaya a kan abin da yake kira a kai ɗinnan na gaskiya ya fuskanci duk abin da zai iya fuskanta na wahala ya kuma fuskanci duk abin da zai iya karo da su na damuwoyi to wannan zai yi nasara a cikin abin da yake kira wato hanya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala subhanahu wata'ala ya nuna lalle babu shakka irin wannan aiki na kira zuwa ga Allah aiki ne mai wahala shi ya sa malamai da suka zo sai suka ainihin sanya tambari ma irin wannan da'awa da kuma ainihin juriya da haƙuri na cewa wato wa ala mashaƙi da'awa mutum ya yi haƙuri a kan ainihin duk abin da zai ci karo da shi dangane da kira zuwa ga Allah ayoyin alkur'ani subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fasbir ya ma yaquluna وهجرهم hajaran jamila نعم فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الله سبحانه وتعالى yace kai hakuri ya Muhammad dangane da abin da suke faɗi su danganta ka da hauka su danganta su danganta ka da ainihin sihiri ah, mai sihiri su danganta ka da ainihin wato abubuwa su ce mawaki ne wani lokaci wani lokaci su ce ƙur'anin waka ne wani lokaci su ce sihiri ne ga yanan dai maganganu daban-daban kamar yadda yau ake gaya wa ahlus sunna akan abin da suka tsaya akai na karantarwa alqur'ani a ce in aka ga mutum ya tsaya daram akan kyakkyawar aƙida sai a ce ba wahabe ne to wannan koyi ne da kakanninsu na farko tsayuwarka akan addini Shi ne ka zama ba wahabe su a wurin su kalman ba wahabe kalma ce ta suka wai me rikonka da tauhidi daram dakam da tsayuwa akan tafarki na Allah Shi ne wahabiyanci saboda haka su suna son ka tsaya ka bi abin da Yahudawa suka rubuta na kurafat suna yaudaran mutane a kai da suna addinin musulunci alhali ba musulunci ba don haka yan uwa musulmi lallai babu shakka malamai a ƙara dagewa akai wannan kira da wato sako zuwa ga kunnuwan mutane maza da mata wannan hanya hanya ce wata take mai tsananin wahala amma in aka daure to lallai babu shakka da ayi nasara kamar yadda wanda yazo zo da wannan addinin musulunci ya yi nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara nuna mana cikin alƙur'ani mai girma wajen dauriya da kuma ainihin tsayuwa ga dukkan mai wa'azi na ya tsaya ya ga ya ainihin kai wannan saƙo har lokacin da rayuwarsa za ta ƙare Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana matakai daban-daban cikin ayoyin alkur'ani idan muka dawo ainihin wato ƙarshen suratul ahkaf Allah subhanahu wata'ala yana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله سبحانه وتعالى يتسوى النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كي هكري كما صبر أولي العزم من الرسل كما يدى واتو منزني ما أبوتاها هكري سكي سوني أولي العزم ولا تستعجل لهم كدا واتو كيمسو غغاوا معنا كدا كغغوتا ين أدوا أكنسو da cewa Allah ya halakar da su a'a Allah ya ce wala tasta'jil lahum sai ya ce ka annahum yawma yarawnaha bayani nan da kake musu na cewa za a yi tashin alkiyama za a da su za a yi musu hisabi za a musu sakamako akwai wuta ko aljanna to ranan da za su ganta ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar idan suka ga abin da aka ainihin yi musu alkawari ɗin nan na azaba to sai su ji suna tunanin cewa ba su zauna ba tsawon zama da suka yi kwanta cikin kabari sai kwatankwacin kaman wato sa'a guda ne na yi ne kawai sau da haka wannan alkur'ani balagun isarwa ne don haka fa hal hulako illa alqaumul fasiko babu mai halaka sai wanda yake fasiki mutane fasikai su ne halakako Allah kare mu daga halaka ai kun ga abun da wannan matan ta zo matan abu lahabi take cewa da ta ga manzon Allah da ta zuba masa wannan tsakuwa ko wannan dutse a fuska ta zo ne don ta walakanta shi sakamakon abin da yake na kira zuwa ga Allah amma Allah ya makantar da ganin ta kamar da dai malam ya mana bayani to amma bata juya ta bar wurin ba sai da ta ce wa sayyidina Abubakar bayan ta ce masa ina sahibinka yace bai san inda yake ba annabi kuma yana kallonta. ta ta ce to da ta gan shi da ta zuba masa wannan tsakuwa a fuska ta ce amma duk da haka tun tunda bata gan shi ba ita din nan gogaggiyar mawaƙiya ce don haka za ta yi waka ta bari a wurin annabi kuma yana jinta kuma yana kallonta sai ta ce muzammaman saina wa amruhu a baina wa dinahu qalaina sai ta jiya ta tafi ta ce mutumin da yake abin zargi a cikinmu saboda haka mun ki yadda da abin da ya zo da shi sannan al'amarin da ya zo mana da shi na addini kuma mun yi watsi da shi to sai ta juya ta tafi to kun ga wannan ai wani abu ne na ta zo ta ci fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma Allah bai ba ta iko ba amma duk da haka ta faɗi waɗannan miyagun kalmomi to Allah ya mana kariya ya mana tsari ya kare mana imaninmu ya tabbatar da mu cikin musulunci da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh